Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ‘Yan uwa barkan mu da sake saduwa a cikin sabon darasin namu. yan uwa yau darasin mu shine zan nuna maka yadda za ka editing ɗin duk wani kira wanda ya kira shigo waya ka misali kana so ka zolai wani abokinka ko budurwarka domin ka nuna mata cewa tana yawan kiran ka ko kuma yana yawan kiran ka domin ka zole shi za ka iya editing ɗin kiran da ya yi ma na cewa yana yawan kiran ka misali kana so ka editing ɗin miss ɗin shi za iya sa ɗari ko ɗari biyu ko kuma ka editing ɗin number shi ko kuma ka editing ɗin kiran da kuka yi ko kuma awannin da kuka yi saboda haka haka a kullum wannan channel mai albarka shine tana so ta kowane bangare ta tabo domin duk wanda subscribe din domin ganin yadda muke dora darasan mu saboda haka ku biyo mu farkon bidiyon har ƙarshe. da farko dai kafin mu shiga cikin darasin namu ina roƙo duk wanda bai subscribe ba sai ya taba mana alamar subscribe sannan kai mana lakin sannan ka tura abokananka a wasu da facebook da sauran chatin ɗinka na gode kamar yadda na saba zan ajiye muku link a wajen comment ko kuma description domin gudun kada mu ɓata muku lokaci a cikin darasin namu shi yasa zan shiga shafshaf da farko dai idan ba ga link din a description ba ko kuma a wajen comment shine zaka shiga play store domin ka ɗauko application din zaka shiga play store bayan ka shiga play store sai kai searching din application mai suna call editor idan ba ga link din a wajen comment ko description ba shine zaka shiga play store bayan ka rubuta call editor sai kai searching din shi bayan ka yi searching zai nuno ma kamar haka wannan na farkon shine sai ka taba bayan ka taba kamar yadda kuke gani na riga na yi downloading din shi so sai kai downloading din shi sai kai install daga baya sai ka bude so da yake ni na yi downloading din shi shine zan bude bayan ka gama downloading ka bude shine zai nuno ma kamar haka kamar yadda kuke gani gashi nan akwai log manager akwai back off akwai restore a manaja manager shine wajen editing din zaka iya yin editing ka canja mutum number ko kuma ka canja mishi miss call ko kuma ka canza mishi a wannan da kai da waya sannan shi wannan backup din dan ka taɓa backup shine zaka editing na duk wani kira da kai tun daga lokacin da ka taɓa backup zai rinka ajiye ma a cikin application din sannan bayan ka yi backup daga baya misali kana so ka da duk backup din da ka yi a baya bayan ka yi creating din a application din ne ka taba restore ka taba restore to duka nambobin da ka yi backup za su dawo ko da baka yi saving din su akan wayar ka ba za mu fara shiga na farkon nan na farko call log manager shine idan ka shiga zaka nemi number da kake so ka editing bayan ya buɗe ma kamar haka zaka ka zaɓi nambar da kake so ka canja wa miss call ɗin ko kuma ka canja asalin nambar ma ko kuma ka sa mata a wannan da kuka kona waya bayan ka taɓa nambar zai nuno ma kamar haka so nan da ka taɓa shi ne zaka deleting ɗin number zaka iya rubuta kowace irin namba kowace irin namba so nan kuma shine zaka zaɓi miss call da calling da kai da calling ɗin da ya duk abin da dai kake so ka canja anan misali miss call bayan duk ka rubuta abin da kake so ka rubuta a nan ka zaɓa so duk bayan ka seta da kanka za ka yi updating kana update shikenan za ku gani ya riga ya canja kamar yadda kuke gani gashi nan anan ya canja gashi nan ya nuna miss call to kai ma zaka iya yi wa namban ka ko abokinka ko wani wanda kake so ka zo la so bayan nan ka iya adin din wata namban ma da babu ita misali kana so ka nuna mutane ana yawan kiran ka sai ka taba add new call record din nan bayan ka taɓa ka ƙirƙiri nombar kawai ka rubuta kowace irin nomba bayan ka rubuta kowace irin nomba nan ma ka iya sa awa nawa kuka yi minti nawa kuka yi sakon nawa kuka yi so komin ma shi ma za ka iya rubutawa haka miss call ma za ka iya rubutawa so bayan ka taɓa miss call za ka taɓa select date bayan ka taɓa select date sai ka zaɓi lokacin da kake so wannan miss call ɗin ya fito misali ka zaɓa ka taɓa ok haka sai ka zaɓi lokacin da aka yi ma wannan miss ɗin lokaci time kenan sai ka taba select time bayan ka taba select time shi ma sai ka taba ok so bayan nan sai ka taba add call to log din nan kana taba shi kenan ya riga ya adin akan wancan wajen da aka kiranka zauna kamar an kira ka da gasken so misali bayan ka gama wannan editing shine akwai back up sannan restore back up shine da ka taba shine zai creating na back up ɗinka duk wani wanda ya kira ka zai rinka ajiye ma akan wannan application din sannan idan kana so wata number ka da ka yi din ta kana so ka dawo da ita yakin ne zaka zo ka taba a restore so bayan ka gama editing din ka gama komai da ka koma kan wayar kama za ga wannan editing din ya zauna kamar an kira ka din so za mu je mu gani kamar yadda kuke gani wannan guda biyun su ne muka editing sannan kuma wannan guda ɗaya ita ce muka ƙirƙira ba tare da an kira mu ba babu ita a cikin kwallok ɗinmu so ta ka zaka editing ɗin kowane irin kira zaka iya kira creating na sabuwar namba sannan za ka iya canja kiran budurwarka ko abokinka ko kuma wani domin ka bashi mamaki ko kuma ka rinka zole shi ka ce yana yawan kiran ka saboda haka kada kuma ta taba mana alamar subscribe sannan ku mana like sannan ku mana share